كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وانفع به واجعله خالصا لوجهك الكريم نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها أما بعد نقول أكيدا sai kuma imani sai kuma musulunci ina muku gaisuwa irin ta islama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a hakika fa hawan irin wannan kujera yana da wuya waɗanda suke hawa irin wannan kujera suna nan malamai ne masu ilimi tare da ainihin a ta ga wannan abu ba'ila ce kaɗan ce duk abin da ke nan dai neman afuwar ubangiji ne kullum subhanahu wa ta'ala da kuma in tafaluwa da inda yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da zamu ji ya kuma sanya wannan abu mukhlasan ne da wajhihil karim ah, kafin in bayyana unwanin mawdu'in mu wato unwanin mawdu'in namu a yau to ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ga mutanen da suka tashi tsaye tsayin daka suka kafa irin waɗannan makarantu suka kafa irin waɗannan nishaɗu wanda muke samun samar su a yanzu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya wannan aiki a mizanin hasanatin su ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da zuri'ar su kamar yadda suke rakaba cikin shiryar da ƴaƴan waɗansu hakikanin gaskiya idan mutum ya lura zai ga bambanci mai girma tsakanin shababin jama'ar mu daga lokacin faruwar irin waɗannan makarantu da irin waɗannan nishaɗai shekarun baya da suka wuce je ka duk kowace anguwa kai kallo ka kaka samari suke rigengeniya cikin shifin alkur'ani mai girma kaka suke rigengeniya cikin shiga makarantu duk wannan da fadalar ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma da kokarin waɗannan mutane waɗanda suka yi tsaye tsayin daka suka tashi da wajibin kafa irin waɗannan makarantu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi irin samarin da suke shaye-shaye a da can baya yanzu sun zama su ne masu wa'azi waɗanda ba sa sallah a da yanzu su ne limamai su ne masu kiran sallah saboda haka nan nake kiran ku ya ku samari ku gode ma Allah akan wannan ni'ima mai girma kuma ku ƙara zage damtse ku ba da ƙoƙari dare da rana ku yi ƙoƙarin tanafus cikin shafin alƙur'ani mai girma da haddace mutunul kutub asigar annafi'a kamar kitabut tauhid da kuma arba'un annawawiyya na imamu annawawi da kuma umdatul ahkam kai da dukkan shauran littattafai masu amfani domin Allah mai girma da daukaka ku yi ƙoƙari ku kira ɗan uwanku kuma waɗanda ba su fahimta ba Allah su ma ya fahimtar da su kamar yadda ku ka fahimta Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun lalle a samu lalle ne a samu wata jama'a daga cikin ku waɗanda za su kasance suna kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki waɗannan su ne masu samun rabo haka nan ma ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan kufa ba zai imani ba sai in ya so ma dan uwan shi irin abin da yake so ma kanshi kamar yadda yake cewa a rasulullahi alaihi salatu wasalam la an yahdi Allah bika rajulan wahida khayrun laka min sumri na'am Allah shiryar da mutum daya a hannunka to wannan ya fi tarin raƙuma masu yawa a gare ka to anan ne to sai dai kuma shi ainihin mawdu'in da nake nufin in zance akan shi yanzu shine wato al-ikhlasu fil amal ikhlasu al-amali lillah to na zaɓi wannan mawdu'i ne kuwa saboda muhimmancinsa na zaɓi wannan mawdu'i ne saboda muhimmancinsa ikhlasul amali lillah na zaɓi wannan mawru'i ne saboda muhimmancin sa domin mawru'i ne wanda shine asas kowane musulmi yana gina aikin shi ne akan akan wannan mawru'i akan shi ne kowane musulmi yake gina aikinsa Allah subhanahu wa ba zai karɓi aiki ba zai karɓi aikin kowane mutum ba komi yawan aikin nashi matukar dai in babu ikhlasi a ciki abin ya fi hatsari akan iyayenmu malamai abin ya fi hatsari akan iyayenmu malamai da mu kuma talabatul ilm da mu kuma ɗalibai domin su malamai su ne jagoran al'umma su malamai su ne jagoran al'umma tun da su malamai su ne jagorar al'umma rashin ikilasi a wajensu zai kai su da jiji da kai nuna kuma ganin mutum ne ya fi kowa balma rubbama ya kai su da yin hasar da yin hasada da junansu wanda ita hasada kuwa ita ce ta haifar mana da asalin sharri guda hudu wanda ya game da shari'a gaba daya ake fama da ainihin musibarta har zuwa tashin alkiyama asalin asalin wannan sharri na farko lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci iblis la'anahu Allah wa yakfina sharrahu inda Allah ya umarce shi da ma Adamu sujada. Iblis sai ya ƙin sujada don girman kai. Wa in qulna wa in qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mala'iku gaba ɗaya suka yi sujada da Adamu alaihi salatu wassalam sai iblis. Wannan ana nan ana fama da har zuwa tashin kiyama. Na biyu kuma a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin isar ‘ya'yan adamu lokacin da ubangiji ya karɓi ƙurbanin habila bai karɓi ta ƙabila ba ƙabila ya shafara da ainihin habil a lokacin da abin da ya kai shi har ya kashe shi saboda Allah ya karɓi ƙurbanin habil bai karɓi ta ainihin ƙabil ba واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين har zuwa آية يعني Yani, ka كسر آن آدم ‘ya'yan Adamu guda biyu, lokacin da suka yi ƙurbanin, ƙurbani Allah ya karɓi ƙurbanin ɗaya daga cikin su bai karɓi ɗayan ba Habila shine wanda ba a karɓi ƙurbanin shi ba yace da Habila wallahi ni ku sai na kashe ka Habila ya ba shi amsa ya ba shi amsa cewa إنما يتقبل الله من المتقين guri na uku kuma a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a Rasulu sallallahu Alaihi wasallam ga ainihin al'umma gaba ɗaya sai yahudu ta yi hasada da rasul ta ƙi imani da shi bayan kuwa ta san shi ne annabin ƙarshe shi ne wanda suka san shi a cikin littattafansu wanda a taurat da injil ta bayyana shi amma saboda hasara suka ƙi imani da rasulu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama a abna'ahum yahudu sun san a rasulu alaihi shi ne shine annabin ƙarshen zamani amma hasada ce ta ɗauke su da yin hasada gare shi har musu imani da shi ba to kaga wannan ana nan ana ɗanɗanar ɗashin wannan abubuwa guda uku har tashin kiyama to ikhlasi yana ɗaya daga cikin sharuɗan la'ilaha illallahu. guda bakwai wanda ba za a karɓan ma mutum la ilaha illallahu ba sai in an samu wannan sharaɗi yani idan wannan ikhlas yana ɗaya daga cikin sharuɗin la ilaha illallah guda bakwai waɗanda in ba a same shi a ciki ba to faɗar la ilaha illallah ba za ta yi amfani ga mai da ba ka saurara ka ji yadda Allah mai girma ɗaukaka yake umurtar shugaban shugabannin masu ikhlasi a rasulu sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi mai girma da yin ikhlasi ar-rasulu shine shugaban mukhlisin amma hadda haka ubangiji da'iman wa abadan yana umurtar shi da yin ikhlasi an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص الله أكبر تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله جائز تنزيل الكتاب إن الجائز ما كفن شيء مبتلأ والخبر من الله العزيز الحكيم وما جائز أن يكون تنزيل الكتاب خبر والمبتدا محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب يا هلتا تنزيل الكتاب يزم مبتدا يزم خبر والمبتدا محذوف أي تقديره هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز أي littafi ne saukakke daga Allah mai girma ɗaukaka maɗaukakin sarki mai tsananin riko ga makiyansa mai tsananin riko da akuba akan makiyansa mai hikima a cikin shiryar a cikin tafiyar da al'amarin halitta tasa kenan kaga الشيخ يا فسر الأزيز أنا ده معنى القوة القوي دمون الأزيز tana da ma'ana guda uku, kamar yadda al'imamu ibn al-qayyimi ya bayyana haka a inda yake cewa wa huwa al-azizu falan yurama janabuhu anna yuramu janabu bisbani وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني الإمام شيخ الجزائري أنا يفسر العزيز بمعنى القوي أي شديد البطش والانتقام من أعدائه سبحانه وتعالى الحكيم ما هكما سكين الأمر شأن al'amuran سبحانه وتعالى inna anzalna ilaykal kitaba ai mu ne muka saukar da littafi a gare ka wato alqur'ani mai girma ya rasulana bil haqqi da gaskiya akan dukkan abin da alqur'anin ya zo da shi ko kuma ya ba da labari na daga ainihin aƙidodi da kuma ibadodi da kuma hakunce-hakunce. To saboda haka na fa'abudillaha mukhlisan lahu din. Fa'abudillaha mukhlisan lahu din. Ka bauta ma Allah shi kadai subhanahu wata'ala saboda haka nan ka bauta ma Allah mukhlishan lahu dina ai ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala halin kana mai kadaita shi da ibada ita ibada ba ta zama ingantacciya ba ta kakuwa matuƙar da in hada ta ta ainihin bautar wani da Allah a cikinta. Ala lillahi addinul khalis. Ala lillahi addinul khalis. ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan jumla ɗin da kalimatu ana dan mi dan fadakarwa da nabbaharwa bisa girman wannan jumla ala lillahi dinul fa lillahi kuma allamu huna lil mulki yani addinul khalis bal yani wato addinul khalis dini mukhlas wato zallan haƙƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala ala lillahi addinu al khalis kamar yadda imamu ibn malik yake faɗa lillahu huna lil mulk wal istihqaq allahu huna lillahi lil mulk wal istihqaq kamar yadda imamu ibn malik yake cewa wallamu lil mulki wa shibhihi wa fi ta'diyatin aidan wa ta'dilan kufi wannan aya hujja kuma dalili ne akan wajabtuwar al-ikhlasi a cikin kowane aiki ga Allah subhanahu wa ikhlasi yana tsayar da mutum daga kaidin shaitan ikhlasi yana tsayar da mutum yana tsayar da mutum daga eh kaidin shaitan sai yanzu ka saurara ka ji irin maganganun da suka gudana tsakanin Allah mai girma ɗaukaka da Iblis la'anahullah wa kafana sharruhu inda Allah yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت فينا قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزف من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأولاد ولو وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله أكبر وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم تنا كي ما يتموا يا من ظنوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو da لما ce بأينه ملائكة اسجدوا لآدم li ga bawan mu annabi mu adama fasajadu mala'iku sai suka imtasalu da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala illa iblis sai iblis shaidan abul jin qala a asjudu liman khalaqa tabina yana faɗan haka ne kuwa da girman kai da fankama da wulakanci ga adamu Ƙaƙa zai sujada ga wanda ka halicce shi da ainihin ƙasa قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إبليس إيش قبل السيوة أرأيتك أي بان لا داري يا أبن جدي ونن هذا مطن وإذا كذاك أوك ساشي في تاشي أكينا لئن أخرتني إلى يوم القيامة والله نيكوا إذا كجين كرتدني wato ka jinkirtar da mutuwa ta har zuwa lokacin busa ta farko la ahsani sanna wallahi ni kuwa sai la'ausauliyanna la'ausauliyanna ala burriyati wa asuquhum ila awjati riwaya sai na mamaye burɗan shi gaba ɗaya sai na kora su ya zuwa ga ainihin fagen halaka gaba ɗaya su la'ahtanikanna burriyatahu illa qalila sai dai fa kaɗan daga cikin su su ne ibadullahi al-mukhlasin Allahumma ja'alna minhum wanda ba shi da iko akan su kamar yadda zamu ji kan a shauran ayoyin alam har ubangiji ne girma ɗaukaka yace da iblis je ka an saurara maka din ba za ka ranka ba har zuwa waqtul nafkhatul ula lokacin busa ta farko faman tabi'aka minhum ka je ka da kai da dukkan wanda ka kira ya bi ka a cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mafura wutar jahannama ita ce sakayyarku sakayya cikakkiya kowanne daga cikinsu daga cikinku zan ba shi cikakkiyar sakayyar abin da ya aikata Allah ka kare mu daga sharrin iblis wastaqfiz man sab'aka minhum bi sawtika je ka girgiza kuma ka rauna da waɗanda ka iya daga cikinsu bi da ainihin muryoyinka da ainihin muryar goge da giraya da dukkan shauran alolinka da kaɗe واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك كجيك هو أنهم دواكنك كي كروبا كروروا كي جيا كترا جيار مبيانك بأنهم مهيا daga cikinsu da waɗanda suke tafiya da ƙafa واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم كجيك يتعلي رسول في الأموال ka ƙawata musu cin riba a cikin dukiya ka buɗe musu ƙofar riba ka tura su a cikin ƙofar walauladi haka nan kuma ka zayyana musu zina ka zayyana musu dukkan fajirci wa'idhum kuma ka hura wutar gurace-gurace na ƙarya a cikin zukatansu wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba abin da shaytan ke musu alƙawari da shi face ruɗi kullun da ƙarya Allah ka kare mu daga sharrin shi sannan kuma ubangiji ya bayyana ibadullahi al-mukhlasin yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila amma su bayina ibadullahi al-mukhlasin baka da masu ikhlasi baka da iko akan su baka da iko akan su pay kuma ga wata fasala ta ainihin ibadullahi al-mukhlasin masu ikhlasi suna da wata tun tunda sun samu kyakkyawar shaida daga Allah mai girma da ɗaukaka a lokacin da ubangiji ya bayyana ainihin kafirai cewa su masu dangana cewa mala'iku mata ayan Allah ne mata ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira lokacin da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da rasul Muhammad alaihi salatu wasalam ka tambayi waɗannan ainihin mushrikai mai abin ƴaƴa ka tambaye su shin yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riki ƴaƴa mata sannan ko kuma ya ba ku ƴaƴa maza kuma ko kuma sun shaida sun shaidar da ainihin sun halarta lokacin aka halarci mala'iku ne balle ko su ba da shaidar cewa su mata ne ko maza Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake su dai waɗannan kurun ƙarya ce suke gindayawa su faɗa abinda ba su sani ba su da sani a kai. Shin a hankali hankali zai karɓi cewa Allah subhanahu wa ta'ala inda zai riƙi ɗa ya riƙi mace ‘ya'ya mata sannan ya ba bayan shi ‘ya'ya maza? Ƙaƙa kuke hakunta irin wannan hukunci. ja'ir hukunci wato wanda babu adalci a cikin shi ko kuma ba ku tunani ne ba ku da tunani ko kuma kuna da wata hujja akan wannan ubangiji ya ci gaba da cewa to ku kawo hujjar ku akan irin wannan magana in kun kasance kuna da gaskiya kai har zuwa dai ƙarshen ayoyin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cikin haka a inda yake cewa can cikin suratul yaqini bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim فاستفتهموا ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أسقط البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمصبرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحانه وتعالى Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗaukace kanshi daga barin irin waɗannan maganganu na mushrikai haka nan kuma ya bayyana cewa sai su bayi mukhlasin waɗanda suka tsarkake su ga Allah ba sa jingina irin wannan magana ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am haka nan kuma shi ikhlasi babban sababi ne na samun ceton a rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhlasi shine babban sababin samun ceton a rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi al'imamul bukhari da imamun nasai da imamu Ahmad ibn Hanbal haka nan ma shi ma imamu Ibn Hibban ya rubuta wannan hadisi har ma ya bashi ingancin sahihi kowanne daga cikinsu. لأن وجهنا حديث في الإسناد شيء هرزوا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن أبو هريرة إذا الله يثبت بليش إكتوا يا رسول الله من أسأل الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي أبو هريرة يجد الرسول عليه الصلاة والسلام يا ما إيه أيها الله أسكن متهني wane ne ya fi samun ya fi dacewa da samun cetonka a ranar alkiyama a rasulu yace wanda ya faɗi la ilaha illallah a halin zuciyar shi tana mukhlisa khalisa ga ainihin ibadarsa da Allah bi ma'ana wa wafaqa lisanuhu qalbahu abinda harshen shi ke faɗa ya dace da abinda yake itiqadi a zuciyar shi ba ikhtilafi babu sabani tsakanin abinda yake faɗa da abinda yake itiqadi yani abinda ke faɗa yake faɗa da harshen shi haka ne yake ita kada shi a zuciyar shi anan ne shaykhu al islami ibn taymiya rahmatullahi no no no no no no non hakika inda yake cewa fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idnillah wa la takunu liman ashraka billah fa haqiqatuhu anna allah الله wa ta'ala هو الذي يتفضل على على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن كانت فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل الخلاف والتوحيد انتهى كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال بين أن wannan hakika inda سوى وأن الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام ya eh, yi bayani a kai to ta masu ikhlasi ne fa fatilka shafa'atu da ahli ikhlasi bi idnillah wannan ikhlasi wannan ceton na masu ikhlasi ne da izinin ubangiji wala kunu liman ashraka billah wannan ceton bai kasancewa ga waɗanda suke tare da Allah da wani shi a cikin kowace irin ibada Allah ka kare mu daga ainihin shirka wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala haqiqanin wannan ceton kuwa shine Allah mai girma daukaka huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al shi ne wanda da fadalan da baiwar shi yake yin baiwa ga masu ikhlasi waɗanda suka yi ma Allah laifi mukhlisin domin aqidan ahli sunnah wal jamaa in dai mutum muwahhid ne ba zai dawo a cikin ba ko da ya shiga wutar saboda wani laifi in dai muwahhid ne ba mushriki bane to ko ko wata ran zai fita daga cikin wutar nan to shine yace fasalka fasalka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idnillah wannan ceton na masu ikhlasi ne waɗanda suka yi laifi Allah ya sanya su a cikin wuta Allah zai fidda su da izinin ubangiji wala takunu liman ashraka billah wannan ceton bai kasancewa ga masu shirka da ubangiji wa haqiqatuhu haqiqar wannan kuwa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas shine mai yin fadala mai yin baiwa ga masu ikhlasi aya هو الذي يتفضل فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ubangiji ya yi gafara ga masu laifin nan da wasiƙar addu'ar da ceton waɗanda Allah ya musu izini su yi ceton li yukrimahu wa yanal maqam al-mahmud domin ubangiji ya girmama ainihin su masu ceton ya samu ainihin muƙami mai girma kaga a cikin maganar shekul islami ibn taymiya nan mun samu hujjar cewa ceto ja'iz wanda ubangiji da Alƙur'ani da hadisan annabi suka yi zance kai, yana da sharuɗa guda biyu sharuɗin farko Allah yi izini ga wanda zai yi ceto ɗin. sharuɗi na biyu kuma ya yarda ga wanda za a cece shi shine laifi kamar yadda Allah yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atun shay'an illa min ba'da an ya'bana Allah liman yasha'u yarda da yawa mala'ikun Allah a cikin sammai tattare da ainihin ɗaukaka da girma da Allah sai bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi izini ga masu yin ceto din wa yarda a mashfu'i kuma yarda ga wanda za a cece shi shine ma'anar maganar shekul islam ibn taymiya li yukrimahu wa yanal maqam al su masu ceton wanda Allah zai ba su izinin ceto ɗin Allah zai karrama su ne don su samu yabo su samu yabo su samu matsayi abin yabo kuma in yarda da waɗanda za a ce ta ɗin shi ne wayar ba kenan fa shafaqatul lati nafaha alquran ma kana fiha shirkun shaitan da alqur'ani ya kore shi shaitan da ainihin akwai shirka da ubangiji a ciki kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ake cewa can cikin suratul yunus wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfuruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون su mushrikai suna bauta ma wani Allah abinda baya amfana su kuma baya cutar su sai su rika cewa waɗannan gumakan za su cece ma'aunin Allah to amma Allah ta gaya musu inkari anan yace atuna qul atunabbi'una Allah ka gaya musu ya ma'aiki da aikin Allah shin za su ba Allah labari ne da akan abin da shi Allah bai sani ba a sammai ko a kasai subhanahu wata'ala amma shirkun sarki ya tabbata da Allah kaga da wannan zamu san ceto ya rubu kashi biyu ceto ja'izi da ceto muharram ceto muharram shine irin wannan wanda kuka ji a cikin suratu yunus wanda Allah ya harrama shi babu shi abadan wanda kafirai suke nema daga ainihin a eh, gumakansu ceto ja'izi kuma wanda ubangiji ya bayyana shi kamar cikin aya ta ayatul kursi suratul baqara man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni da wannan aya ta cikin suratul najmi wa kam min malakin fis samawati haka nan kuma mun samu fa'idar cewa wannan ceton da Allah ubangiji ya sanya ja'iz ba zai taɓa yiwa ba sai da sharuɗa guda biyu kamar yadda ya gabata kan sharuɗin farko Allah ya yi izini ga wanda zai ceto ɗin. Sharaɗi na biyu kuma Ubangiji yardan ma wanda za a cece shi. Wannan shine ma'anar maganar Shekul Islam Ibn Taymiyyah inda yake cewa وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها illa تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص wannan ceton bai kasancewa sai da ahlul tauhid masu ikhlasi Allah ka aburta mu da ikhlasi ka aburta mu da samun nasara akan yaƙi da iblis domin shi iblis ya jiri ne ni adam majarar dam kai za ka fara aikinka lillah amma daga baya sai zo maka saki saki a ciki to ai ka yanzu ana cewa kai kaza ne kai kaza ne to da haka dai sai kai ta neman tsari da ubangiji kai ta isti'abi billah a'udhu billahi min shaitanir rajim saboda kare bata maka aikinka kai domin kamar yadda rasulullahi yake alaihi salatu wassalam akhwaf ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar فسئل عنه فقال رياء الله أكبر mafi girma abin da nake tsoro a gare ku karamin shirka sahaba suka tambayi a rasul ita shi ne riya karamin shirka ne amma kuma ya fi kowace kabila na daga ainihin laifi domin ko idan mutum laifi yana laifi to laifin nan ba zai ɓata mishi aikin shi ba in dai ba shirka ba ne amma riya karamin shirka yana ɓata aiki idan mutum yana shan giya to laifin shan giyan shi daban laifin aikin shi na lada kuma daban amma in riya ce kuma fa to kaga ne tana ɓata aiki طيب amma shi kuma shekul islam muhammad ibn abdul wahab ya yi kyakkyawan ta'arifi ga ainihin ikhlasi ya yi kyakkyawan ta'arifi da ikhlasi a inda yake cewa al-ikhlasu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu walihi Allah akbar shi ikhlasi shine son Allah subhanahu wa wata'ala shi kadai da kuma nufin shi da dukkan kowane aiki yani kowane aiki ka nufi Allah da shi shi kadai subhanahu wata'ala amma shi kuma imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala cewa yayi ibadar ubangiji subhanahu wa wata'ala ba ta zama ingantacciya kuma ba ta karɓuwa sai in an sami sharuɗa guda biyu a cikinta. Sharuɗin farko shi ne al'ikhlasi da Allah, yani dukkan aikin da mutum zai yi, Allah ba zai karɓi aikin ba, aikin ba zai zama ingantacce ba, kuma Allah ba zai karɓi aikin ba sai in an samu sharuɗa guda biyu. Sharuɗi na farko shi ne da Allah. shine al-ikhlas lillah mun dukan ta'arifin ikhlasi ba kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya bayyana cewa shine mahabbatullahi wa'dahu son Allah shi kadai wa iradatu wajhi da kuma nufin nufin shi da dukkan kowane aiki duk aikin da zaka yi ya kasance lillah wannan shine haƙiƙanin ikhlasi to Imam Ibn qayyim ya ce Allah ba zai karɓi aikin mutum ba sai in an samu sharuɗa guda biyu komi yawan aikin da farko a samu ikhlasi na biyu kuma a samu wato na biyu kuma a samu biyayya da rasulun musamman sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi ikhlasin aikin shi ga Allah amma kuma sai aikin shi ya zama mubtada bid'a ne a rasulu bai umri da wannan aikin ba bai kuma bayyana ba to wannan aikin ba zai taɓo ba ko kuma a'a yayi koyi da rasul sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba ikhlasi a cikin aikin wal iyadu billah wato yana yi ne don wani abu daban nan ma aikin ba zai karu ba saboda haka nan dole ne a samu waɗannan sharuɗa guda biyu kamar yadda imamu ibn qayyim ya tabbatar da haka inda al'imamu ɗin yake cewa a cikin littafin shi annuniya wanda ya sama suna alkafiyatu shafiya في الانتصار للفرقة الناجية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية نعم وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحبيب الداني بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحبيب الداني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قربان وعبادة الرحمن غاية حبه مع كل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان والناس بعد فمشرك بإلهه أو مبتداع أو له الوصفان والناس بعد فمشرك بإلهه أو مبتداع أو له الوصفان فالله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان رحمك الله تعالى يا إمام ابن القيم الله أكبر الله أكبر الإمام ابن القيم الماجري شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صنع daga مجددين دون الدين شيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه wanda ya jaddada addinin musulunci wanda Allah ya kawo zamanin shi a zamanin tatar hudud as-sanah mi'atu sadifa ila sabi'a min al-hijra a cikin tsakanin hijiran annabi yana shekaru yani shida zuwa bakwai, a nan ya zamanin shi shi da ibn qayyim shaykhul islam Allah ya saukar da imtihanoni da yawa ga musulmai a ummar islami a wannan zamanin ga tatar suka shigo suka dinga barna suka dinga kashe musulmai da ahlul ahwa sun yawa a duniya yahudu da nasara suna kokarin bata addinin musulunci da batiniya da ainihin mu'tazilawa da jahmiyawa da dukkan ahlul ahwa al-baqil sun yi ta akan ahlus sunna Allah subhanahu wata'ala ya kayyaba wannan imam ibnu ibnu taymiyyah rahmatullahi alaihi ya dinga raddi da dukkan waɗannan ahlul ahwa Allah ya ɗaukakar da addinin shi hannun wannan bawan Allah rahmatullahi alai karshe a cikin sijin ya mutu to wannan imamu ibn al-qayyim al-madini shi sahibu tasanif al-kathira an-nafi'a yani al-imamu ibn al-qayyim bayan ya bayyana mabubbugan abubuwan da ake sanin Allah da su imamu ibn al-qayyim bayan ya bayyana mana abubuwan da ake sanin Allah da su subhanahu wa ta'ala guda hudu su ne na farko alƙur'anin Allah mai girma da sunna a rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato hadisan shi sannan kuma da fitira ta Allah wacce Allah ya halicci kowane mutum da ita na hudu kuma ainihin tataccen hankalin da bai jirgita da son zuciya da ba yani a cikin wannan babin imamu ibn qayyim farkon shi yayi raddi ne ga ainihin batiniya batiniya sarkatul batiniya su ne masu cewa ai ayoyin alƙur'anin nan da hadisan annabi din nan ba haka Allah yake nufi da su ba suna nan da wasu ma'anoni a koye ko fuqaha'u da kuma muhaddithun da kuma mufassirun duk ku san ma'anonin waɗannan na koye ba sai su ɗan batiniya duk wannan ɗariƙa ce ta ainihin sufiya su ne suka sani yani suna cewa wai azumi a wajensu ma'anan shi ɓoye sirrin mashayikin ba rashin cin abinci da rashin sha ba ne azumi ba zuwa aikin hajji kuma a je ziyarar malaman su shekunan su ma'anar azumi kenan da irin tawili na ƙarya irin wannan bayan imamu ibn al-qayyim kuma ya bayyana ya yi raddi da ainihin ‘yan ahalu wa da wujud su ‘yan ahalu wa da wujud kuma su ne masu cewa komai Allah ne wannan abin Allah ne kare ma Allah ne ya kanzira kullu shay ko Allah ta'ala Allah an zalika uluwan kabira komi Allah ne da kake gani a duniyar nan Imam Ibn al ya masa raddi haka nan ma yayi raddi ga ainihin falasifa yani wannan ɗan ahal wahdatul wujud ala ra'atin su Ibn Arabi al-Andalusi shine shugaban da shi da kaman Ibn Arabi da kuma Afif Silmisani da kuma Ibn Sab'in waɗannan su a imman ahlu wahdatul wujud su ne masu irin wannan magana duk imamu ibn qayyim ya yi kafin ya kawo wannan ainihin babin haka nan ma falasifa wa ala ra'sihim ibn sina al-urmubi da ainihin nasiruddin al-bufi mabiyin shi ne shi kuma ibn sina su ne ɗan falsafan islam waɗanda shi ibn sina ya fita ne daga ainihin litattafan abu nasir al-farabi abu nasar al-farabi shine farkon wanda ya tarjama littattafan al-yunaniyun a wasu da platon wanda ya fara tarjama littattafan su ya zuwa ganin harshen larabci ibn sina ya yi karatu da littafin abu nasar al-farabi to shi kuma ibn sina su ne masu sifanta ubangiji subhanahu wata'ala da cewa shi wujudin ne mahaba Allah mai ne kurum amma baya ji baya gani bai san adadin atlaq ba bai san adadin warqul ashjar ba bai san abubuwa abinda bawa zai aikata Allah bai sani ba to duk imamu ibnu qayyim ya yi musu raddi a cikin baitocin da suke gaban waɗannan sannan kuma ya bayyana cewa abubuwan da ake sanin Allah da su su ne abubuwan nan guda abubuwan da ake sanin Allah da su yani baitocin kafin haka bayan ya kulla ya yi bayanin waɗannan mutane da irin aƙidarsu sai kuma ya kulla babi inda yake cewa babu kudumi rakbil imani wal qur'an inda yake cewa ata fariqun thumma qala alasma'u qad ji'tukum min maqla'il imani وأتى فريق ثم قال ألسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والسبيان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والسبيان سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فكرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي كعقلي ببيان مع فكرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل كعقلي ببيان فتوافق الوحي الصريح وفكرة الرحمن والمعقول في إيماني فتوافق الوحي الصريح وفكرة الرحمن والمعقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان فنم بيت المكان تشهد فرقه وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان يعني رب جندنا دي أمك إمام ابن القيم إيه أتن وأنم كلاك ya ce sun ƙungiya ce ta fita za ta neman sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yani ma'anar wannan cikin neman sanin Ubangiji da ilimi ba wai tafiya haka nan a to da suka shiga hanya suna tafiya sai hanya ta rarraba sai haira ta same su ahal ahal ahal wahdatul wujud sai suka shiga karkatacciyar hanya suka ce ga abin da za mu san Allah da shi duk abin da muka gani shi Allah ne ‘yan falasifa kowa ya kama hanyar shi ne sai ahlu sunna wal jama'a su ne suka tsaya a hanya shine yake ce to ni kuma da na je neman ubangiji subhanahu wataala ban same shi a koina ba sai da na je madina munawwara a wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ya sanar da ni Allah yana nufi da ainihin hadisan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam na farko alqur'ani mai girma na farko mai girma yani abubuwan da ake sanin Allah da su su ne guda hudun nan lagaye ba wani abin da za a san Allah da su in ba abubuwan nan guda hudu ba na farko alqur'anul karim ayatuhu na biyu kuma ingantattun hadisan a rasulu sallallahu alaihi wasallam na uku kuma fitra salima wacce Allah ya halicci kowane mutum da ita domin kowane mutum ya riga ya ɗauki alƙawari a wajen Allah tun yana alamin bar واشي إن الدنيا به إيمان الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا تولى الفطرة سليمة وتالى هذا الشيء هو المتون لإساء دكما العقل الصريح إن قاتتشان هنكلي وندا الكتاب بعين أهواء son zuciya irin أهل الكلام kalam الفرق ahlul firaq waɗannan abubuwa guda hudu su ne kurun ake sanin Allah da su subhanahu ala. waɗannan abubuwa guda hudu su ne ake sanin wato Allah da su lafiyar to duk waɗannan abubuwa sun yi ittifaƙi hmm. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه محكم القرآن لا ديني من sanin أبنجينا سبحانه وتعالى أما بل سأمون الذي سندني ألا باء سيد نجي مدينة المنورة فدلني الهادي عليه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وأن الله يقول إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا شيني كل من سندني دع الرسول صلى الله عليه وسلم سنكم محكم القرآن القرآن من جنة مع فكرة الرحمن هذا أن فكرة تعلم كلمة أوكتا جل جلاله فكرة دا كما يدعى الرسول إيش كل مولود يولد على الفكرة وصريح عقلي فعقلي ببياني إذا كنت إن قاتت شهن كلي النبي يقول قاتا دا أن ينصر هذا فتوافق الوحي الصريح وفكرة الرحمن والمعقول في إيماني دا أنهن القرآن من السنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام da fitratu salima da al'aqlu sarih duka waɗannan sun ittifaqiya akan cewa shahidu bi anna Allah jalla jalaluhu mutafarridun bil mulk wa sultani duka waɗannan sun inganci sun ittifaqiya akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne makaɗaici da dukkan ainihin mulki walillahi mulku samawati ma fil ard mulkan wa khalqan wa abida waɗannan abubuwan guda hudu sun ittifaqiya akan ce dukkan ma fi samawati ma fi ardi mulkin ubangiji ne kuma halittar shi ne kuma bayan shi ne shahidu bi anna allaha jalla jalaluhu mutafarridun bil mulki wa sultani wa huwa al ilahu al haqq wa huwa al ilahu al haqq la ma'budu illa wajhu al a'la al azim shani subhanahu wa ta'ala shi kadai kurin shine abin bautawa na gaskiya shi kadai kuma shine abin bautawa da gaskiya la ma'buda babu abin bautawa illa shi face shi al'a'la sarki mai girma mai girman sha'ani subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ilahu al-haqq la ma'buda illa wajhuhu al-azim sha'ani bal kullu ma'budin siwahu fa batilun بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحبيب الثاني dukkan wani abin da ka san ake bauta mishi to tun daga al'arshin ubangiji har ƙarshen asfala safilin duk wani wanda ake bauta ma to ka san fa ana bauta mishi ne da ƙarya in ba Allah ba min arshihi hatta al-habib dani dukkan wani wanda ake bauta ma to ana bauta mishi ne da ƙarya tun daga al'arshin ubangiji har ƙarshen asfala safilin sannan kuma ubangiji a Imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya ci gaba da bayyana mana cewa ita ibada tana da rukunai guda biyu kamar yadda arraha abin niƙa abin yin ƙwaila wanda ake tsaura ma doki ya ta zagawa yana da dutse guda biyu waɗanda su waɗannan duwatsu in babu su injin nan ba zai motsa ba ba kuma zai yi aikin ba to haka nan ainihin ibada take da ainihin waɗannan rukunai guda biyu idan babu waɗannan to kamar yadda wannan injin ba zai aiki ba haka nan ibada ba za ta yi amfani ba wa ibadatu rahmani ma abun da abidi yi huma ne, yani ainihin ibadar ubangiji tana da ainihin rukunai guda biyu ainihin wannan rukuni shine ainihin tsananin soyayya da Allah subhanahu ta'ala da kuma tsananin kaskantar da kai ga Allah da miƙa ma Allah subhanahu ta'ala dukkan al'amari da sakin al'amura gare shi kaɗai waɗannan su ne guda biyu rukunai na ainihin ibada al-mahabbatu wa dhul wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhullihi ma'a dhulli abidihi wa ma'a qurbani wa alayhima salakul ibadatu ma dara hatta amatul ne. sannan kuma bayan ya bayyana haka wannan rukunai na ibada ya sake bayyana sharuɗa guda biyu kuma waɗanda ayyukan nan ba sa karɓuwa ba sa zama ingantattu sai in an samu waɗannan sharuɗa wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafs wa shaytani ainihin waɗannan ibada wannan ibada tana zagawa ne akan sharuɗa guda biyu sharaɗin farko ikhlasi da Allah subhanahu wata'ala sharaɗi na farko al-ikhlasu lillahi da Allah sharaɗi na biyu kuma mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان يعني يعني <clears throat> ibada gaba ɗaya tana bagawa ne akan waɗannan sharuɗa guda biyu ikhlasi da mutaba ga ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kenan kaga Allah ba zai karɓi kowace ibada ba matukan in dai ba ar-rasul ne yazo da ita ba kamar kam yadda wasu batattun sufiya suke shar'anta ma kansu ibada suke umurtan mabiyansu da kuma yin ibada abinda Allah bai saukar a cikin littafin shi ba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta ba na kamar kamar shar'anta wasu urde-urde da sharon wasu zikiri waɗanda ba su da asali ba su da asasi sanya musu farilla da sunna da mustahabi da qawa'i sannan imamu ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa wannasu ba'adu fa mushrikun bi ilahihi aw mubtada'in aw lahu nafsani mutane gaba ɗayan su bayan haka to in ma ko mutum ya kasance wal yazu billah mushrik da ubangijin shi ko kuma ya kasance mabucin bid'a aula hul ko kuma ya kasance ya hada wannan sifa guda biyu nas'alullah salamata wal afiya idan dai mutum bai kasance mukhlisi bai biyayya ga ar-rasul ba sallallahu alaihi wasallam to in ma ko ya zama mushrik ko ya zama mubtadi ko kuma ya hada sifar guda biyu ya kasance mushriki mubtadi والناس بعدوا فمشرك بإلهه أو الضبط داع أو له الوصفاني والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان إمام ابن القيم يتقبل الشواء وبنجدي ف بايا يرضى يوم أيكم الله أكبر وبنجدي بايا يوم أيكي يكفو لكن ليكفو بأحسنه أخلص لي وأصوبه ومرد أكثر من يتاشد بسم بالوها عن قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه فأبنجدي سبحانه وتعالى بايا يرداد يوم أيتمو لكن أبن إيك يرداد شيء وفي إخلاص أيتمو مع الإيمان كان دعني إحسان دبين الرسول صلى الله عليه وسلم imam ya ci gaba da cewa fal arifuna muraduhum ihsanu al arifuna billah waɗanda suka fahimci Allah suka fahimci ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suka karɓi addinin su daga ar-rasul alaihi salatu wasalam to guwar iyakan abin da suke bida dai to ihsanin ubangiji ikhlasi da aiki ga ubangiji subhanahu wataala da fuskantar shi da tsayawa akan dokokin shi da aikata kowane aiki kamar yadda rasuli annabin shi ya gaya musu wal jahiluna amu an ihsani amma su jahilai kuwa sun makance akan wannan saboda haka nan Allah subhanahu wa ta'ala kai muke roƙo ka amurta mu da ikhlasi cikin dukkan abin da za mu aikata ƙanana da manya kamar yadda muka ji a takaitattun waɗannan kalmomi ubangiji سبحانه وتعالى ya azurta mu da ikhlasi ya sanya aikinmu ya zama خالصا لوجهه الكريم انه سميع مجيب وبالاجابه وبالاجابه جيد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إيه؟ كمل ف الاخلاص كما يدى muka ji shi dalili ne na samun tsira dalili ne na samun tsira domin kamar yadda in gabata kowane aiki Allah ba zai karɓe shi ba in dai babu ikhlasi a ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda in gabata a cikin ayoyin shi na alkur'ani da Iblis ya bayyana gabar shi da adawar shi tsakanin shi da ‘ya'yan Adam, amma sai ce to illa ibadan rahim kursi. A can cikin suratul hijri lokacin da Ubangiji ya bayyana mana cewa wa iz bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم كل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين الله أكبر الله كريم رشيدا كن جفا يا إخواني matukan أبن ƙarshen إبليس Iblis ya dawo mu mu je mu shiga wata da shi Allah ya ce tunan lokacin da ubangijinka ya Muhammad ya ce da mala'iku In inni khaliqun basharan ni zan halici mutum min salsalin min hama'in masnun daga ainihin yimbu ƙasa wacce in ka kwankwasa ta za ta daga in ƙara kamar toyayyar kasa haka min hama'in daga ainihin yimbu masnun fa idza sawaituhu bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika halittar adama ya busa mishi rai ya umarci mala'iku da su yi masa sujada mala'iku sai suka faɗi suka yi ma'anar da adamu Ba aka lillahi saboda bin Allah illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin sai iblis shi kadai la'anahu Allah ka fana sharrahu yaki ya sujada قال يا ابليس ما Allah ta تكون مع الساجدين Allah ya tambaye shi wannan shawarar ne wanda ya faru tsakanin ubangiji da Iblis da La'in da yake gare ka ka kasancewa daga cikin masu ikhlasi lam لم li asjuda li basharin من min من min al الله ba zan taɓa yin sujada ga mutumin da ka halicce shi daga ainihin ƙasa